kamar kamar da saduwa a yau sha ɗaya ga wata ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da uku shi daidai da kuma sha biyu ga watan miladiya shekara ta ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu a miladiya tafsirin mu na wannan masallaci mafi imam ahmad bin hanbal kenan wani tsauni a garin gusau jihar zamfara najeriya muna fata allah ta'ala ya dace da mu da abinda muke karanta muna cikin tafsirin sosai bakara kamar yadda muka gani tun a shekarar da mun tsaya kan ayoyin da suka shafi cinikayya da riba akan aya ta 250 da da saba'in da na da biyar muke za mu kuma dawo ta kan su sai mu ci insha Allah kafin nan akwai tambayoyin da suka zo yanzu za mu amsa gwargwadon hali sai mu shiga cikin karatun mu insha Allah wannan ke assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah kara malam lafiya da ilimi amin Allah yi wa rayuwa albarka amin kuma Allah ma rayuwa ta albarka ta sauran uwan musulmi gaba daya malam ina neman ƙarin haske akan kiyo da nake kiyo da nake ina da kajin hausa ina samun kai na zago ko kuci-kuci agwagwa ke na ko ko wani kai wanda ba nata ba mu mata malam da allah mai hukuncin haka in dai abin ba zai wahalar da ita wajen yankasa ba ba zai bai ta da ita ba kwalifi ka sa mata kudin shi ba amma idan zai yi wahalar da ita bai halatta ka yi wannan mu'amara ɗin ba misali yana da kyau idan za ka yi wannan harakar ka san a hitin period na kowane bai da za ka kai akwai kwai wanda yake da nauyi sosai yana bukatar high temperature da kuma haihuwar da long duration a wajen ƙirƙirar abin da nake nufi shine yanayin ɗimi da yake bukata kafin ya zama aizuwa da zama ɗa yana ɗaukar dogon lokaci hakanan a yanayin firiri da yake bukata na jiki yana ɗaukar lokaci da kuma daɗe wani zafi abin da ya kamata ne ka sani a takaice wani wasu ba za ka gane wannan bayanin da nake ba a kowane kwai akwai kwanakin da yake akwai kwan da yake yin kwana ashirin da ɗaya kafin ya zama ɗa akwai wanda yake yin kwana ashirin da takwas akwai wanda yake yin kuma sama da haka to ita kaza da za ka sa mashin tana da ikon da za ta kyankyashe wannan ɗan ita kaza ba ta wuce kwana ashirin da ɗaya zuwa ashirin da bakwai a ashirin da ta gama ta ta domin duk kwancin da za ta yi tana tabbatar da ɗa ne wanda zai iya samuwa a cikin wannan kwan ba zai zama bara gurbi ba a cikin sati ɗaya na farko su kuma idan dai kwanci a kan sati ɗaya to ta riga ta harba shi da ɗimin jikinsa idan wani ɗimin ya tafi wannan kwan to zai zo ya koma fatiliti da ma'ana zai zama akwai ɗa cikinsa ko babu ɗa cikinsa wanda zai ci da zai har zuwa kwana goma sha shida sha bakwai sha takwas ta riga ta tabbatar da shi a matsayin ɗa in ka ɗauke shi ka haska shi a fitila za ka ga lokacin ba ruwa wani a za a shi ya koma to zuwa kwana ashirin da ɗaya za ta fara ƙyanƙyata idan ta kai wannan lokacin a yanayin zafin jikinta da hormone ɗinta shi ke ba da ƙarfin da wannan ƙwai ɗin zai zuciɗe daga ƙwaiduwa zuwa ga ɗa to in ya haura wannan kwanaki kuma ba zai yi amfani ba ya riga da ya zama bar guri ita kuma kawo har da ita ya zama banza a wajen to ka tabbata da wanda za ka sa mata kowace dabba akwai iya kwanakin da suke yi wajen haihuwa da kuma renon abin da za ka haifa to in ya zama wanda za ka sa mata mai yin kwana talatin da wani abu ne ita kuma ta gama wahalar ta gaba daya ba ta ga alama zai ba za ta shi fita da shi ta ka azarta da ita ba tare da haihuwa da, dai zai ka san kowane bai da yin da yake akwai kwanka ji da ban yake akwai kwanka ji da ban yake akwai ɗawisu na daban yake sannan akwai na ostrich a jimina yana daɗewa ba irin wanda yake ba sannan size ɗinsa akwai wanda in ya yi ƙarami ba za su yi yanke shi ba akwai inda wanda ya mata girma sosai ba ta yanke shi a yin kakalli kalli jimina gani ya mata nauyin da ba su yi zama kan ko kuma ƙwan jeep ba lalle bai ko cika za su yi yanke shi kwan jeep ba so sai ka san wannan technical sun sannan za ka iya ɗora masu ba haka zai zama ta yi shi ga hakkinta kuma Allah ba zai kyale ta na wannan ke assalamu alaikum malam menene hukuncin karin gashi da mata suke yi a yayin biki ko sallah duk wanda kara gashi Allah ya tsine mata albarka karin gashi haramun ne domin canza halittar Allah ne wani Allah ne akan karin gashi ko baya sallah wanda ake ta ko Allah ta'ala zai mata azaba mai diya gobe kiyama Allah ya karbi da wannan bal ba fa tsinuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan ga da ta yi tsarin gashi ta zama ta shi tozo kamar a irin na umi ɗin wannan a tsinuwa ta saman da Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma mala'iku da ba akan kawo Allah shi ne jira wannan ta assalamu alaikum Allah ya ta malam ya gafarta ma malam kuma ya tafi ayyukan malam amin Allah ya tafi ayyukan mu gaba ɗaya mu Allah gafarta malam dan Allah wani littafi ne za mu samu mu yi amfani da shi wanda yi gamsashen bayani a kan kashe-kashen cinikayya da bayanansu da kuma riba wasalamu alaikum allah ya saka ma malam da alheri a to wannan gaskiya ba zan iske maka gani ta jike kawai kilo ba matsala ta take bukatar da koma gaban malamai kai gaba karanta amma dai a nan kusa za ka karanta littafan da suke na malikiya za su ke taimaka maka a wannan babi sa'annan za ka iya karanta littafin alkafi fi fahal madina na ibn al almaliki kana iya karanta kuma littafin kashfin akinna littafin abu malik da ya yi jibi na biyar cikinsa da ya yi ma littafin sa na sahihin sunna da kuma fito suna shi bai fito suna karanta za ka karantawa a kitabun buyutunsa sannan za ka iya karanta littafin bidatul mushahid wa nihayatul muqtasid na ibn bishir al-hafiz sannan za ka iya karantawa cikin abuwa na muwafa imam malik in za ka iya kuma gaba ka karanta littafin sai bukhari kitabul buyo da riba duka ya hada su a waje daya haka kana iya karanta sannan dai da yawa wani za karanta ma ala ra'asin ka karanta inda littafai da faɗa kana ku iya duba fatawa ta lajnatu da'ima da kuma da ilmiya da abubuwan da malamai ke na mujamma ifatul islami suna kallon irin fatoyi da ake amfani su na zamani da cinikayya da ake yi na zamani waɗanda suke a suwar ɗinsu ana ganin su kamar sababbi ne amma kuma suna da asali da za a yi bayani a kansu suna nan abubuwan da za a karanta da yawa a bazan ita ƙaice masu kyau tun da kace a taƙaice ko kuma gamsashi gamsashi shi ne ga zunduma ita karanta ba kana iya karanta babin malikiya ka ga abin da suka yi tarfaisi a kuma sauran mazahir sun saba masu ya zama ba a daidai ce su amma dai ka san za karanta ka karanta littafin kuma a ahkamul tafiya na ibn juzay littafin ibn juzay zai taimaka muku matuƙa wajen sanin wannan abin da ke damu mu kamar yadda ibn juzay ma yake faɗa cewa da yawan mu muna da jahiltar mu'amala ta cinikayya galiban a malikiya in ka zo karanta littafan mu kana karanta tun daga mai yake da suna risala zuwa ga muktasar mudawwana da kuma mustafa ɗin zaka ana karanta na wali ba kika kaiwa zuwa ga sani ɗin sanin sai ka ga ana tsorata a akan sa sai ka tsufa sosai kuma mutane da yawa da sun fara karatu sai su gudu ba za su bari su kai ba to wannan sai ka ga ta fara amma ba su kai ƙarshe ba ba za ka san abin da ke gaba kuma galibin mu'amala da cinikayya da kudu sauran abubuwa suna can wancan jirgi ne biyu shi kuma mutanen ba kaiwa in an je karatun kaɗan-kaɗan ake bayar bigin ga ka shekara talatin amma baka gama mujallar da ke kana karanta ke shi za a gane addini ba ni ba na fahimtar a tsawwala ma mutane don karantar da addini addini so ake a gane shi ba so ake a takura a takura a ci wannan banda wani banda wani a bari kowa ya karanta addini in ka zo karanta kuma a yi ma kokari ka karanta akwai wanda ake so zama malami har da addini akwai wanda kuma so ake bincin kwance kwance addini wucewa ta kaji tun shekaran jiya muke bayanin kasuwanci ba har zuwa yau ba zai ba ko ka ce mun yi jiratar abubuwan bane ga cikinsu. kawai a hannun abubuwa ne shashafawa muke sama sama abubuwan da muke gana suna faruwa zahiri su ake magana a kan kawai haka ba wasu abubuwan ma za ka ga yayin yi bayani ma ba gane zaki? saboda ba ka cikin ma'amala kuɗin ba ka cikin hada-hadar kasuwanci ta duniya ba zai ka gane in an faɗo na ne za ka gane a kan wannan dole sai ka fuskanci cewa a wani fanni da suka sani a cikinsu a ma'amala ma fanni fanni ne akwai wanda a harkar canji zai kwari akwai wanda kuma a harkar stock market zai kwari a kansu ta harkokin kasuwanci na intanet a nan zai fi shahara wajen yanzu wani kuma a nan ne kuma kana magana riba ba ni kuɗi ba ni kaza shi ba wanne yake ba tattan sama yake zuwa ta kafircin gaba ɗaya da intanet yake ce ribar ta yake caca amma da sunan kasuwanci saboda shi karan kansa ma ba gida jini ne ganin riga na ba an dai nuna mai kawai ga kuɗi zai samu yanzu yanzu nan sai ta kallon ai samu kuɗi su suke da sauƙi da shi haka a ba ruwan shi da sanin mai hukuncin shari'a akan waɗannan abubuwan da aka sai dai ka ko wajen malami su karanta sosai akwai wurat, ilmiya da za ka iya bibiya musamman na wannan lokuta da muke tafiya kansa na zamani an yi su da yawa suna nan a wajen malamai za ka iya bibiya su ka fahimce su Allah ya ci gaba wannan ke assalamu alaikum malam menene hukuncin wanda bai bai da lafiya sai aka ce masa ba zai warke ba sai ya su yi jar akuya ya ta ci to da kai da wanda ya gaya ma maka kafin dukkan kuna bukatar wa ya ne a alaƙar rashin lafiyar jar akuya in ka fice da sai ne jajjayen akuyoyi suna na a fice da yawa a garin duk baka warke ba sai ka zo wata ka zaka sai ka warke to ba daidai bane wannan magana kuskure shirka ne in ka yi ka zama shirki za a jingina maka tare yadda ran wata dabba ne kawai kan rasu lafiyar lafiya Allah ki baki ba wani zai baka lafiyar ta wani za mu ko kuwa ya shi in na rashin lafiya Allah shi ke warkar da ma wani katon banza ce ma wai ba za ka warke kai ke kasa jar akuya kasa in ka sake baka ba za ka warke ko ba za ka warke to wannan abin kafinci ba musulunci ne Allah ya shi kuma ne yake ana gaba samarin tambaya ta ake shi wanda rubutun na shi ne ba da ita ba yana magana da kan sallar tarawih alkaribi in na bai shi ke cewa man samu ramadan imanin wa samun gogar da ba ta kalle zan yi. inda ya gane samu wanda iya rubutu su bai Allah ya bashi rubuta ban ba zan iya fahimta tambayar ba in baka fahimci tambaya ba kuma kamata ka ba da amsa akan ta kuskure ba Allah ya dace da mu bismillah wal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا hmm. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم وبنجي سبحانه وتعالى ya ci gaba da maimaita mai da hukuncin bai shafi riba kamar yadda muka sani tun shekarun da muke ta maimaita wannan aya da kuma hukunce-hukuncen da suke cikin ta wanda suke da alaƙa da wannan matsalolin guda biyu kasuwanci na saye da kuma sayarwa Allah ta'ala ya ce allazi ne ya kullu riba lalle wanda suke cin riba ma'ana suke mu'amala da riba la yakumuna illa kama yakumu allazi takhabbathu shaytan min al-mas ba za su tashi ba daga cikin kaburburan su ba gudan kiyama sai kamar yadda mutumin da shafa ta aljani ta same shi ma'ana mutumin da yake da irin fisga yana da ciwon aljanun nan abinda ake cewa shafa aljanun to haka mutumin zai tashi a gobar kiyama duk wanda ke da hulɗa da mu'amala da kuma riba Allah ta'ala sai ce mana zalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithl riba ba kuma me ka musu wannan musibar ba sai dai kawai sun ce ciniki ai daidai ke da riba bayan Allah subhanahu wa ta'ala kuma bai hada ciniki daban riba da amma sun suka mai da cewa ai asali ma ribar ita ce asali ba ma cinikin bane shine zalika bi annahum qalu innamal bay'u mitle riba sun kwatanta ita riba ne sun kwatanta kasuwancin da riba suna nuna cewa ai ribar ita ce asali shi kasuwancin kamar shi ne ya zai tarar da ribar shi za su ce mitle riba ai shi kasuwancin kwatankwacin riba ne bayan kuma ribar ita ce ba asali ba kasuwancin shi ne asali sai suka yi tashbihi wanda yake makalus suka akasa al'amarin abin nufi a shi ne a ba ma suna magana a kan cewa kasuwanci da riba duk magana ɗaya ba ce suna ganin cewa kamar ribar ita ce asali kasuwancin daga baya zuciya ka juna shi da ribar idan ka so ka da misalin wani ya ga wani to a ƙa'idar balaga sai dai ka ɗauko wanda yake ƙasa da kake so ka nuna darajarsa sai ka yi bayanin cewa yana kama da wani wanda yankin shi ne mai daraja ɗin ta sama misali zaki ba wani mutum da zaka ce ya fi zaki ƙarfi ko ka ce yana da jarintaka irin ta zaki ya zama gere da ya fi ba za ka samu wannan mutum saboda zaki uban dawai to idan kana so ka kwatanta wani ka ce ka da ƙarfinsa kamar zaki yake kaga wanda ka kwatanta din bai kai wanda aka kwatanta shi amma kana cewa kama ka wane to a kaida ba hushe ma cewa kama da wane ba ta wane in na ce ƙarfinka kamar zaki ai ba su kai zakin ba ko ba haka bane amma ina so in nuna jarintakar saka cewa tana da ƙarfin da ya kamata a kalle ta sai in kwatanta ta zaki tare cewa ba ta ke zakin ba to yanzu duka ce a nan zalika bayan da mukalu innama albai'u mislin riba ai shi cinikin ma kamar riba yake it means bai ma kai ribar asali ba ke kamar yadda wannan da kace wani jarumi ne kamar zaki jarin ta ka tashi haifata ke zaki ba kamar yadda muka sani amma ta karibul ma'ana ne kusanto da ma'ana ne don shi wanda ake kusanta madin ya gane jarumtakar wane mai karfi ke shesa har an kusanta ta rabe jarumtakar zaki kun fahimta to asali zuwa wajen su ne mari ba sai Allah ta'ala ce a ba haka ba ne wa halallahu al Allah ya halatta cinikin wa harrama riba ya kuma haramta riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih wanda wa'azi ya zama daga ubangijinsa cewa riba haramun ci cin bashi da ruwa haramun ne banki, su ba ka bashi da ruwa haramun ne wa'azi ya zo maka akan cewa haramun ne da ka je ka ci bashi a banki sun tsaya maka mota da riba su je sun tsaya ma gida da riba je sun baka aron kuɗi na kasuwanci da riba duk ba ka san wannan ba yanzu ka ji wa'azi cewa cin bashin banki da ruwa haramun inuwar Allah ce shine faman hukumar mau'izatun mai rabbi yanzu ka ji wa'azi cewa haramun ko kuma a baka buhun shinkafa ko buhun masara a abin a cikin damuna buhu ɗaya. in rani ya yi gaba da buhu biyu bayan wannan kawai ana yi ko ka yi ja sai ka ji cewa yanzu haramun ka daina ko wani mutum yana da kuɗi shi aikinsa Shi ne ya ba ku aron kuɗi idan lokacin biya yayi za su ƙara maka duk ba ku san cewa wannan abin haramun ba ne? yanzu wa'azi ya zo muku kuka ji cewa haramun ne to fa amruhu ila Allah al'amarin ku yana wajen Allah Allah ta'ala zai yaje muku zai gafarta muku saboda abin da kuka yi mu'amala ce da ba ku san halaccin ta ba da kuka je kuka aikata ta to Allah ta'ala zai gafarta muku zai yabe muku saboda kun yi mu'amala ne akan ni jahilci ba ku sani amma wa man ada fa ulaika ashabun nari wanda kuma suka dawo suka ci gaba da mu'amalar riba bayan sun ji cewa haramun suka dawo suka ci gaba da yi da ulaika ashabun nari wannan su ne ma abu wuta. kun fiya khaliduna suna masu dawo ma wuta amma wanda bai sani ba falahu ma talafa duk abin da ya wuce can dukiyar ta zama taka kana mu'amala da bada mutum sai kaji cewa yanzu haramun ne to abin da kuka yi sai a dakatar haka wancan da kuka yi halatta wanda kuma kuka yi yanzu sai ya zama haramun na gaba kar ku zaki yi masala riba dan uwa mutum ya da faɗi da yawa tana jira kusan baji saba'in da hudu ko saba'in da biyu ko saba'in da bisa ga saɓanin ruwaya abubuwan suna da faɗi za ka ta ganin misalai abubuwa da yawa na su shiga ciki ce ma kaza haramun kaza haramun kaza riba kaza riba saboda ne abuwa sun ji suna da faɗi amma ka sani cewa da mai cin riba wanda ya bayar da wanda ya karɓa da wanda ya rubuta da shaidu da wakilai a kan ribar duk Allah ya tsini masa albarka dukkan su wani zuwa ne suka ce da wanda ya kwanta da wanda ya bada hayar inda ake ribar da Allah ya tsine musu albarka gida gare ka ko plaza gare ka ka ba mu banki masu mu'amala da riba haya Allah ya tsine ma albarka tuki kake yi a banki Allah ya tsine ma albarka gaji kake a banki Allah ya tsine maka albarka duk mu'amalar da kake da wajen da ake yi da riba ka cikin tsinuwar Allah subhanahu wa ta'ala saboda riba fito na fito ce da Allah jin me yin riba faɗa yake yi da Allah kai tsaye saboda kana halatta abin da Allah haramta ne kana dawo da abin da Allah ke kazanta ke zalunci kai kuma kana dawa kana cewa halal to mu'amala riba ba mu'amala ba ce ta wata nabi sallallahu alaihi wasallam cewa riba babban zunubi ne a wajen Allah mafi sauki a cikin riba abin da za a ce ma shine mai sauki a riba Shi ne kamar mutum ya je sadu da uwarsa ka je ka sadu da mahaifiyarka akwai kazantar da kai wannan akwai laifin da za ka yi ma duniya da tsine ma albarka irin wannan ka je ka sadu da uwarka to karancin al'amari a riba shi ne kamar mutum ya sadu da uwarsa al'amarin riba al'amari ne mai girma yawan musulmai kar ku dauke shi al'amari ne hayyin wani wulakantaccen abu da za ku ci ku tafi a'a shekar Allah ke yi haƙƙin riba Allah na ɗaya riba riba albarka duk wanda kuma Allah ya mai albarka ta zama zai zauna lafiya duk wanda Allah ya da mai albarka ba zai zauna lafiya kar ku gaji al'amari riba da sauki kada wani ya zai yaudare ka cewa ana ta bawa a kan riba musulmi ba su da kuɗi eh? mu ne talaka mu ne kowa baya duniya sun yi kuɗi mu da an magana sai ku ce riba haramun riba haramun to yaushe za mu yi kuɗin wannan kafirci ne ke da muku kwalwarsa kafirci ne gidan da makonanta mu ba mu mu'amala da riba kuma muna da wadatar zuci Allah ya ba mu wadatar zuci ko ba mu da kofi mun haƙura ko mun san da ake karɓar ribar babu mu ne banki nawa ne na zo same ka ce maka kana da idea za mu yi financing idea ka ga investment a zuwa yi ana kulla mu'amala sai gari bai a cikin ta ka gari ba ta zo karara ba duk mun san da ake yi ni ne akwai bankin da ya yi dayin naira biliyan biyu da miliyan ɗari biyar za su bani biliyan biyu da miliyan ɗari biyar amma wani tsari tsarin riba tsarin riba tambayi kuma duk wanda yake hulɗa da riba ka je yara kwanciyar hankali a cikin zuciyar ba ko yana jin daɗin zuciyar duk wanda ya riba ina ƙalubalen daga wallahi baya jin daɗi a cikin zuciyar duk wanda yake mu'amala da riba wallahi cikin kunci dan ba za ka saba ma Allah kuma Allah ya kyale ka wallahi ba zai yi ba amma ka dawo kai kasuwancin mai ka dawo kai kasuwancin da gani Allah zai sun yamma albarka cikin amma yara suna nan zaune a gidajen so su je kan suna kwance kudade su dinga zuwa mutu yana wannan transaction ko yana wannan transaction ya ce wancan hannun eh, unit ya ce wannan internet sai ce maka ai legitimate money ne cool money ne ake samu ya za ka samu kuɗi baka sha wahala ba ka tambayi dangote ai ga uwarsa a Kano shi yana Lagos zai so ga uwarsa ne me yasa koma Lagos zama duk wanda ka ya samu kuɗi wala wahala ya shi idan kuɗi suka zo ba sha wahala su aka yi ba ba su da kima wajen mai su ba za ka mutunta su ba a banza za ka bari tafi amma ka sha wahala ga ka nemi kuɗi sai ka ga mutunta kuɗin ya fi amfani da kuma daraja a wajenka in ka taɓa yara sun ce maka to ai kawai unit ne za ka siya kana crypto kana samun crypto kana kana bitcoin ya ta Allah ya tona maka asiri suna siya suna sake faduwa suna waɗanda suka zuba kudaden su sai kwashe gaba daya sai koma ne redundant ba ko su sun zama matsiyata talakawa ta yaya za ka yi ka da ciniki da abin da baka sani ba kana siya abin da baka sani ba ya ce ma ya gashi na gani kai ma an kaje harkar kuɗi ai digital ne lambobi ne kake gani shi ma lambobi yake gani kaga innamal bai'u misal riba ke gama wanda ba haka bane kuɗi ne ba a hannunka suke ba sai ce ma in kace ka kai kudin ka banki yanzu ai kai ma kudin ba hannunka suke ba no ba haka bane ba nan ba haka bane kai in ka isa nuna mana abin da ka siya din da wa kake wannan hudar musulunci ya hana jahala ma'ana ba ka san da wani kake kake hulɗa ba ba zai yi ba ba ka san me ka saya ba ba zai yi ba wannan abin da kuke tashi ba ta sauki ba ne kuɗi ne kuke samu na haramun na tata amma na gajiya ce maka yi ya sa hannun jari ya yi unit nan sai daga masai daga gobe zai fadi a wata irin magana banza ce ne ka sai hannun jari ba kai kake taminin ɗinsa ba wasu ne suke ma taminin ɗinsa sun ce za ka zayin duk wanda bai rido wani abu ina kalubalen ka na sha magana da matasa yan boko ko da ke wani ya ce ne cewa yan boko tunda ni ma yana boko to yan boko addini yan boko aqida kai yan boko ma dai tunda ni ustazu ne yayi full ni ba dan boko ba bane da suke za ka ga suna gaya ma wai kasuwanci ya ma bayani yaya kasuwanci ne ce da zan yi wannan in ya tashi ma bayani kana kallon arne a gaban ka kawai saboda ya yi ya saba mu dokokin musulunci a wajen neman kuɗi kana kallon bai san me yake yi yana gaya ma ne kawai kai ne ustaz kai baka san kuɗi ba shi ya san da zai jujuye kuɗi a computer zai jujuye kuɗi a waya ya sai yuri an ba shi kaza my friend you are listening yourself ba business kike ba ta saka ce duk dan kirkto dan ka sani duk dan bitcoin dan tata ne ku duba ku game suke yi sai a zo ce da wayo ne ake ma baka sani ba ku tambayi yan taraba bara na je taraba ala ta fatoyi akan wannan abu su sun suna ji da za su biya muku wani program da suka kira shi ramadan a azumi suka yi haka ka kawo dubu hamsin an ce kana zuba za su koma dubu ɗari kana zuba dubu ɗari ya ce za su koma dubu ɗari biyu wani ya je ya karɓo kuɗin sadakarsa wani ya ɗauko sadakin ƴarsa wani ya sai da filinsa wani ya sai da kuɗin kayan sa duk an zo an zuba an zo an zuba my friend wayo ake maka wani ne zai ce ma kage da abin yake ai ba a wayo sai da wayo ba a cin kuɗi kuma sai da kuɗi su sun zuba kuɗi ne a akawunin su sun zuba kamar naira miliyan ɗari a akawun sai ce ma in ka sa dubu ɗari za a baka dubu ɗari biyu a kan dubu awa awa ashirin da hudu wani su ne wannan da duk ba za mu je mu shiga ba mu mai da karatun bai koma part time in tafi yi kuɗi abinda suke maka shine kana zuba sai su kuna su yi gabata sai ce ma yanzu kai kana level 1 in ka kawo mutane biyar a karkashinka suka dinga sawa suka sa karan fari za a baka kaso 25 na riba da za su samu kaga sun ɗauko kudin wasu sun ba mu waɗannan da kudin su suka sa da shi aka sallame ka su kuma suka riƙe da suka ɗauko uwar kudin su suka samu waɗannan haka za su dinga jawo haka za su dinga jawo ku har aka zuwa ga promo an na muku yanzu da kun sa ka za ka samu kusan ba ka su ɗari biyu da hamsin da kuɗin sai an dinga ɗebo wawaye an ɗebo wawaye garori sun dinga zuba kuɗi suna ta zubawa sai kawai ka ji wap an watsa da platform ɗin an wanki gara an wuce da kuɗin kai a barka da jima'a ɗin garin ku tambayan jaraba sun san wani ramadan sa ramadan kuma a cikin wata ramadan ake cikin garba ya wanke kuɗin sama da naira biliyan biyar ya ƙara gaba ya an taɓa shi shi ma kuɗaɗe ne waɗancan kamfani ne suka yi watsa da platform ɗin ya ka sun tafi kai wa ya maka arne na da amana kana hudar arne a turai baka san shi ba bai san ka ba ba ba stock market bane irin suna duka su forex foreign exchange a sai jala a sai euro sa su kimana in ko baka yadda ba ka kira ni ka zo mu zo da duk wani dan boko da yake daidai da cewa forex bitcoin da duk wani hayani ba ta tabbaki zo ka karanta model din ni da ke mu magana mu biyu ana ta yaudarar ku a banza da in kudi kika zo ka shigo labor market za ka yi ka shigo labor market sai ka ci kudin haram sannan za ka yi kudi ka samu kana'a da wadata zuci Allah zai baka yanzu ga jami'in mu na tashi malam da ka shigo yanzu ka yi tsaye kowa ya kalle shi ko haka shi da kyamarori jami'in tsaro ne ga gidan nan a gefen kowa gani jaridun najeriya sai da suka buga shi watan da ya wuce an ba cin hanci naira dubu ɗari hudu ya ƙi karɓa ga shi ne yanzu muna magana shi kuma kullum an ya ko ba haka ba aka yaba masa aka girgiza mu ɗan sanda ne dubu ɗari hudu ba mu ɗan sanda kai ɗan sanda da ɗan kuɗi <laughs> amma ya haƙura da haram yanzu ba ga shi na zama lafiya ba duk ba muna kaunar sama muna son shi Allah maka albarka Allah mai magurin abin da ka dubu ɗari hudu cin hanci dubu ɗari hudu wasa ce <laughs> amma kawai ɗan ɗan boko kawai sai kwance ce maka wai wai wai kuku takura ba ka za a samu kuɗi kamun zo mu baka business bari ba ku shawara ƙannan ku suna suna ta faɗuwa a jarabawa ba ta cin jarabawar waye ba ta cin neko ba ta cin jam ba ta cin me saboda me saboda suka ɗin irrigation ya collapse duk yarinya da ka gani kuma yari da ka gani da babbar waya a hannu amma ya kasu jarabawa to ni ban ka dalilin za ka je ka yi boko a ɗauki yaro a kai shi ingila a kashe mai kusan miliyan sittin wai don ya yi karatu kuma ya dana neman aiki ba kai ma hukuncin yana ne ka gaya ma aikin da za a baka a najeriya kana yin sa da sunan albashi har ka mai da kuɗin da ka ya kashe ma miliyan sittin come on in an tura ka samu irin wani opportunity ba cewa ake ka dawo ka yi aiki ba cewa ake ka koyo sana'a in ka koyo sana'a ka zo ka buɗe kamfani dan me zan je kashe miliyan 60 in kashe mutana miliyan 60 da ana aiki ana ba shi dubu ɗari da for ba ba balance a nan ba tunani jama'a ka ba shi miliyan 60 muna dinga kasuwanci da zuwa Najeriya ya ji mai sauki akan yaje ba ta tafiya banza da gaje gano yan matan turawa kawai dawo shi ke nan ya dinga sa hoton karshe da kawai turawa gwara ka ba shi kuɗin yaje kasuwanci ka karanta information and technology wannan ya karanta computer duk kannan ku sun faɗi a jaraba duk ba su gane ba rubuta musu ake allo makarantun da ba ta rubutawa allo a ƙasar nan kaɗan ne amma da gwamnatin da private duk rubuta mu kowa ke allo to ku tun da bala'in waya ya zama muku musiba ga mutum yana da kwalin digiri yana da na masters a takaice kenan kuma ce maka yake wai ga takarduna malam ku ka san manyan mutane da Allah in an samu wanda suke neman yan aiki a nema mu aiki karatun ka yi makaranta ka je ko makaranta ta kaje in dai makaranta ka je to ka karanta information technology kai ba kai kirkitan software ba ka samu wanda shi kuma ya karanta english baya da yake shi ma ya ɗauko fast question papers guda ɗari ya yi solve ɗinsu na shekara biyar tambaya nawa kenan ɗari biyar 2021 2020 2019 18 17 kuyi baya samu wanda ya karanta mathematics shi ma ya ɗauko wani ya solve ɗinsu dukansu objectives ne samu wanda ya karanta chemistry ya yi maka wannan wanda ya karanta biology ya yi wannan wanda ya physics ya yi wannan home economics ya yi maka wannan ku zo ku haɗu ku ɗauki wannan su da ake kanta da yara a makaranta ku buɗe kamfani a cikin ku yi rijista da gwamnati ku yi rijista da kafa sadarwa ta Najeriya ku zo ku zauna ka yi creating software wadda take zama kamar irin software da muke yin jam da ita gem in kana gem da ka tafi level 1 level 2 sai ka je 2015 sai a rufe maka sai a ce sai ka ba ka fice sai ka siya da kod ka ko ka sa katin ka siya ko ka sayar data sai a buɗe maka cikin wani gem sai ka fara gem ya yi bala'in daɗi yana cikin daɗi to sai a kulle ba ka fice muku ba to ku me yasa ba za ku zo ku yi software ku sa mata suna mai kyau success learn by yourself ko wani abu makamancin haka ka fara ace writing ko objectives ne za ka duka doko ku tambayoyi za ku sanya objectives na irin participation paper ɗin nan wanda mu lokacin mu shi point muke sawa aljihu muna karanta muna gane da jaraba take to ku dinga yi a hankali a hankali question one mai sauki objectives ne 1 2 3 4 ya samu iya ya dinga tafiya ya dinga tafiya in ya kai 20 sai ku kulli nan za ku samu kulli duk wanda yaron da yake so yake fast answering fast question paper da kuma yanda zai zama gashi na in yayi kike objective ne in yayi fikin mai kyau da rubuta mai good a mai yin a computer ko a wayarsa in ya faɗi sai oh, ya faɗi akwai trial in ya yi rifikin har bai iya ganiya ba ke dawo biyu da sake a haka inda wayar ta zama dole sai sun rike ta suna ta kuma shirmen banza da tiktok da shafukan da ba su da amfani a karatu su kuma yar musu da wayar ta kuma hanyar karatu mai su dinga jem da sunan karatu ku ɗaya suka iya turanci kamar jake ingila da inyamuran da suka ƙware a cikin lamarin su ma ku zo su dinga yin tutorial a jikin plejin da za ku bude in ka gama ansarin wannan kuma akwai tutorial class 15-15 minutes a da topic a dinga solving din su a kan allo da sauransu su kuma kuma yi su link su koma youtube in ka bude pejin youtube kudin za ka dinga samu a amma kun yi boko ba ku da tunani kuna kwanci a gidajen ku ba ku da kofi sai da yaro ƙato ya balaga ya zan balangu sai yi kaji a gidansu da ka shiga zai ce maka ba samu aiki ba uban wa kake jira zai baka aiki najeriya ta zama kaza ba ku bude kwakwalen ku yi tunani dan Allah amma yau kawai yaro matashi ya wai ba aiki ni na rike da Allah ba zan yi aikin gwamnati ba in ka gani aikin gwamnati lakcarin nake dan ba zai yi ba zan iya zuwa in in samu sama da miliyon ɗaya a wata kawai ka zo kana bani wani albashin banza miliyan dubu ɗari da sittin a wata dan me zan kashe kaina nawa dubu ɗari da sittin nawa na fi nawa na ba ma yara nawa na ba ma abun hawa nawa ne sadaka dari da sassan balle ma irin wannan albashin da ake bara je ka karka mutu dan dubu talatin suna to albashin dubu talatin kuɗi fi ka gari a kuka kanka gaskiya nawa dubu talatin fi sabilillahi wa rasuli jama'a ku watsa da shiriri ta ku su ka nemi kuɗi ku matasa ne ba ta lin da ku ce ta kunje ku shiga aikin gwamnati amma ku matsa ba kanku duk yake gwamnati saboda ni saboda ni kana zuwa gidan ɗan siyasa kana ɗan sanda kanka ta karanta abu ne amfani ka gidan ɗan siyasa an ce ma ɗan siyasa mutumin Allah ne ko mutumin arziki ne da zai maka alƙawari ya cika yaudara ƙarya munafurci ha'inci wa su ne farko nan to wanda bai da amana shi ne zai ce muku ku zaɓe ni zan ba ku aiki no kuma ka bata maka lokaci ne mata ka girgiza matashi ka duba a kafin ka babu miliyan biyar a ciki kawai zaune yake a ba jama'a mutane suna gidan Allah duk kasar ta cigaba wallah ba da gwamnati dogara ba wallah ba dogara da aikin gwamnati ka zo Kano local government da aka ittifaki din Najeriya ba ta yawo barike wajen neman kuɗi ita ce local government din kura local government audu ba ko ba ɗan kano ba ne ɗan kebbi a wancan jamhuriyar ɗan sassafa ne amma aka yi zo dinga mutane kanal kanal kanal da sanar a kano sai daga matashi yanzu ya noma a da rani ya samu miliyan uku ya yi a damuna ya samu miliyan uku ina za shi ba lagos ba ko america take mai je nemi kuɗi ba shi a garin sai ke neman kuɗinsu a ƙauyen amma sai ka zauna kawai ka miƙi ƙawa jira kake yi ai babanka tsohon famanan sakatare ne yana da aboki a ciki wane da yake waje kaza ai yaron sani suna ofis ya ba shi aiki kai ma gaji shi ba da yaya ne ku watsar da wani shiri ta aikin gwamnati ku fita ku nemi kuɗi sai ku dinga zakka amma kai kana nan musulmi amma baka taba ka zakka ba saboda dan albashi ne kan zo ana magana kaje to ayya za a yi dole ga an ciwo bashi ka ciwo bashi da riba saboda me wailin da ta jiki dole sai ka gwamnati ba hana su aikin gwamnati ba amma bai idan za a samu rayuwa mai kyau amma in dai babu rayuwa mai kyau a ciki to kar ku wahalar da kanku a can akwai damar da za ku je ku samu ko shiri ta banza da na appointment da ake bayar wani in yan siyasa ka watsa da shi wallahi babu dan banza dan siyasa da zai miƙa mu appointment in karɓa wannan ba wani abin da ba kwamishina ba ko gwamnan zaka tafi fara wallahi ba zan ba ka ban in ma zan yi in ta zama kaddara zan yi to kar ka kai ni ma'aikatan lamarin addini dan ba ni kadai bane ustazu akwai ustazai da yawa in kana so in maka aiki ka kai ni ma ma'aikatar agriculture nan ne zan je in yi aiki amma ka kai ni ma ma'aikatar addini ƙarya ne ba addinin ake ba ba za ka kudin aiki ba ba za kula da ku ba za ku yanke hukunci tayar sai ka bari a ta zakin malam wane kana ta babatu to yanzu gashi an kawo ka ba kai komai ba ku bar zagin waɗannan malaman gwamnatin ce bata ba su damar su aikin ba amma ka kai ni inda wani aikin banza ka je wai wai permanent member permanent commissioner to me amfani ka duniya permanent ce balle kai ka zama permanent kana wajen da ba a tura grand ba a tura kuɗi amma can agric ana danna kuɗi kuɗi na zuwa daga waje kuɗi na zuwa daga federal to nan sai ka bar mu yi aikin mu nan muka iya neman kuɗi a wannan babin amma bangaren ustazanci babu kuɗi to kawai da ka an ganka ustaz ya ɗauko kuɗi an maka kurikin bot an maka tajwid bot an maka me zan yi wani shirikin bangar ka kai inda za a samu kuɗi zan sa matasan garin nan gaba ɗaya kowa ya kuɗi wallahi tallahi ka saki jiki ka gani idan kuna so a samu kuɗin to ku zo a yi kwandishin ko ku ɗauke mu za mu kawo wallahi ko titi ba mu bukata in gwamnati da gaske take yi za mu iya samun matasa sama da dubu da yi aiki wallahi yan bandit duk sai mu ba su aiki za su daina da mu da tashin hankali amma ba za su yi ba yaudara suke yi sun amanar mutane ne a gaban ku. tun daga sama har ƙasar najeriya ba wanda yake da gaske illa marasa man ba ni ban yi da talauci na sha mai mai ban yi da ku talauci domin babu wanda taba zuwa inda ake sayar naman garin nan ya ga ya kwance ba ba a sayi shi gaba ɗaya ba baya daga cikin kayan daɗi ba wanda taba zuwa inda ake sayar da kaji ake bankare su kaga sun yi kwance a ce ba sai da su ƙarya ne duk inda ake sayar da kayan daɗi su chocolate su ice cream su shawarma su boga su pizza duk karewa suke yi to wani talauci ne ake tsanar da shi mutuwar zuciya ce shirgiya ta malam bahaushe take damu ku tashi ku gani ku je ku nemi kuɗi ku gani wallahi sai kun samu amma kowa ku ci kawai ka je kai aiki a baka aikin gwamnati ka zo ana ta mu'amala riba da kai ana ta kasuwancin da bai halarta ba abba jama'a mu canza tunani da Allah in je kai matashi ne duk wanda ya tsufa yan shekara arba'in zuwa sama duk bar su kwandem amma ku matasa vibrant matasa ku zo mu tashi mu haɓaka kafan mu nemi kuɗi wallahi za mu samu amma in ka bari zuciya ka ta mutu to ba ran da zaka zama mutu ko ka bari wai kana jira wai waye ya ci ya baka aikin yi shi ba sai ya koshi ba zai baka to gwamnati yanzu koshi yake Gwamnati na najeriya gaba ɗaya faɗa mun da ya koshi ku canza tunani ya Allah ku canza tunani mata ku canza tunani dan Allah ran na gaya muku cewa daga bara zuwa bana a ga in ba ka da fili ka mallaki fili daga bara zuwa bana ka da fili a ka fara gina shi daga bara zuwa bana a ga nawa ka yi a cikin akawun ɗinka ni wallahi daga bara zuwa bana na samu abin da naira miliyan goma wallahi tallahi saboda ban ga dalilin za ka zama kana shan wahalar banza da fiye a Najeriya idan ka ga bai sai maka ba kawai ka dawo ka zama sufi ka zama zuhudu kawai ka dinga karatu ba ruwanka da kuɗi amma kasuwar da muke zuwa mai tsayayya ita ce ministocin najeriya suke zuwa ita ce sanatoci suke zuwa ita ce yan majalisu suke zuwa farashi da mu da su ba a cewa kai anakan lawu farashin ka daban wannan ɗan siyasar farashin zai daban ana bambantawa ne idan mai wata za su nemi kuɗin ba ka tashi ka nema Allah yana yi alƙawarin cewa duk wanda ya nema riba tun da ya haramta riba ya halatta ne kasuwanci wa halallahu bai'a wa harrama riba na so mu sake ba da misalai na mu'amala da suke tafiya a banki da yawa amma ba na sai zama shi ne subject ɗin mata ɗinmu na tattaunawa mu'amala ne ta riba riba ke haramun shi akwai bankunan da suke mu'amalar da ba ta riba ba za ka iya hulɗa da su wayan kana suna da matsala ɗaya akwai bankunan musulunci na biyu na kwanci akwai amma galiban ɗinsu wajen akadi ne suke samun matsala sai akadi ne tashi daga halal ya koma haramun saboda ma'aikatan daga ma'aikatan banki ne conventional wanda suke mu'amala da riba in suka zo ne kuma ba su da ilimin addini da ya suke gane me ya halatta me ya halatta kun bayyanta sai su buga maka akadi iri daya da wanda suke a can da wanda suke a nan kana kallon sura sai ga cewa su ma dodori da suke mutane ke kamar na gaskiya ne su ne Allah da nabi ne na musulunci amma su kuma ba ta musulunci ba haka ba ne muna kira da jami'an wannan bankuna su tantance su waye za su sanya su a front line a wajen mu'amala irin wannan sauran kuma can ta rubuce rubucen su amma ku ɗauko wanda suka san musulunci su tsaya a gaba shi yasa malaman suke challenge din bari ba ku misali idan za a baka bashi a waje to tabbas bashi ne za a baka na kasuwanci ana samun kuskure daya a ciki zai kuma bashi ne na riba misali ina ciwon awaki ina son a siya mu akuyoyi wanda suke haihuwa uku uku ne misali guda ɗari domin za su haihu sau biyu a shekara to ba kowace akuya ba ce ta kiyayi wa uku sai in ce ina son akuyoyin da na jejen banki ta tsaye mu akuyoyin ka sai su ta zo mu rubuta akadi da kai cewa kana da abin da ake ce ma expression of interest na rubuta kadar sunan kamfani da sun karba to za mu kama akuyoyi sai suka ce kuma amma mu kuma mu san irin kala akuyoyin da kake bukata saboda sai ka a idanu ake gane ki ba kowace akuya ba ce irin wannan akwai kuma inda ake samun su a najeriya wajajen sakkwato daga nan isa abin da shafi can har wajajen mai ajiwa wajajen jiga bangaren fabura to in ka je ya za ka gane su sai ce to zo je ka so akuyoyin yanzu kai ka san akuyoyin da kake so mu ba mu ga mai mu'amala da akuya kai za ka yi mu'amala da ita to zo ka je ka ci akuyoyin in ka so yanzu shi ne mataki na biyu matakin farko kaga ina son su siya mu za mu kulla shi ne da ku yanzu ina bukatar siya to sai ce to mu yanzu ba mu san kala akuyar ba amma kai yanzu ka zama wakilin banki mu ba ka kuɗin ka je ka so mana irin kudin in ka so yanzu sunan ka wakili ba ku yanka bane kun bayyana saboda bai ba zai yi ba su kulla maka ciniki da abin da ba su mallaka ba kar kuma ta rika irin mutu shekarar jiya wala ta bi ma laifin inda karka fi abin da baka mallake shi ba so dole sai sun mallaki akuyar sannan za su sayar maka da ka ba za ka zo ka ce musu ana sai da akuyan nan dubu ishirin da biyar biyar ba a tashin fari ce maka to ai tun da dubu ishirin da biyar ne mu za mu ƙara maka so ashirin da shida a cikin wannan kuɗi. sai su buga sai su koma kamar dubu ashirin da tara tara matsalar a jikin je ka sau sai a ba kuɗi ka je ka sau a riga da an rubuta takarda kenan an sayar maka akan nawa ashirin da tara to shi kenan an gama business kai ga kuɗi zai ka siya in ka zo da mota su wuce gidan gonarka yin haka haramun saboda sun sayar maka abin da babu shi a hannu kun bayanta amma yaya za a yi wannan business ya zama valid mataki uku za a yi ba akadi ɗaya za a yi ba dole sai akadi kulli na farko ni ina bukata to yanzu kai zo ka so muna yanzu nan ka wakili harkar wukala zan je ka siya muna a nan idan na tafi da kuɗin nan aka sace kuɗin nan a hanya aka duba kuma babu ganganci na ni ban da hasaran ko ba ni zan biya ba banki ji biya ba saboda ni wakilin banki ne idan na so kuma a fiyoyin nan la kaddar Allah aka yi haɗari a hanya suka faɗi suka mutu ni ba zan yi asara ku za ku yi asara saboda ba za ku ci riba ta ba har sai kun mallaki abu ne nake bukata ku sayar bayan zo ku mallake shi bai zo cikin haujin ku ba kun gane sai na kawo kun jamci akuyoyi suna hannu su sai in dawo kuma sai mu sake rubutu na uku nawa nawa za ka siya yanzu ga abin a hannunsu ba haka bane to sai in ce na siya sai su mun dubu da tartara su sai a rubuta kasa shi kenan sai duka ta ka ga nan an fita daga matsala guda biyu matsala ta farko ba a yi akadi daga farko a gama matsalar ba balle sayar mu abin da ba su mallaka hadisan hakim bin izam ya zaɓa mu wannan mataki na biyu da aka kauce ma shi ma ba bashi aka bani da ruwa ba domin in suka ban kuɗi kan an buga akuya dubu ashirin da biyar biyar za a biya su sai aka ce kuma an sai mun da ita ashirin da tara tara itimin kenan an ba ni ashirin da biyar in ya tashi biya zan biya nawa ashirin da tara ta ga ribar ƙarta shi da cikin kun gane to rashin kwarewar wasu daga cikin ma'aikatan banki saboda ba san hukuncin shari'a ba su ne suke tsallake wani abubuwan sai zuci maka ai duka ɗaya ne abinda muke yi a wancan conventional bank shine dai muke nan saboda ya zo rubutu ko za a yi a daga takarda ta farko a cike a cike ta biyu a cike ta uku a jiya filin an ba ku dika tafi ka ba da kwalatar in kuka wani shine ko zaɓa wa Allah dole sai kun bari takarda ta farko ta gama aiki sai ta biyu ta zuta aiki sai kuma ta uku ta shiga ta aiki kun fahimta kun gane wannan yanzu to nan ne akadi zai tabbata amma idan ba wannan sura kuka biyo ba akadin ku ba zai zama valid akadi ba Allah ta'ala shi da yamhaqu Allahu riba wa yulbi sadaqat Allah yana tsine riba albarka riba Allah tsine mata albarka amma kuma Allah yana sanya albarka a cikin mai sadakoki da Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya nuna mai wani mutum yana cikin ruwa na jini yana ta linkaya a cikin yana ta linkaya na kokarin ya fito a bakin ruwa ke kun kuma na jinin akwai wani mutum da kata ƙatan duwatsu shi kuma duk da wani mai linkaya a cikin jinin ya zo fita sai sake jifan bakin shi da wannan dutsen sai sake koma cikin ruwa jini haka ci gaba da haka ci gaba da shi lamun kiyama zala kuma sai kan bace wannan waye aka ce me ke gaba ne hukumar da Allah zai mata kafin ta ga kiyama za ka dinga linkaya ne a cikin teku na jini mala'ika kuma ɗauke da dutse a hannunsa da ka zo fita sake maka maka shi a baki ka za ki ci ruwa ce hukumar mikin ne mikin riba ke kuma mun faɗa cewa karamin takadiri da mai riba shi ne daidai hukuncin wanda ya zina da riba shi ne karamin hukuncin wanda ya riba Allah shi da mu wallahu wallahu la yuhibbu kull kafarin asim Allah baya san mai yawan kafirci a zuciyarsa asimun mai yawan sako ne a cikin maganarsa da kuma aikin sai Allah ta'ala ce إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وبنجي تعالى تيكا من أبو الشافي وأن الذكر هذا هذا اللي بدأك أبايا الله تعالى إن الذين آمنوا Allah ya tilale mu suka yi imani wa amilu salihat suka yi aiki na gari wa aqamu salata suka tsaye sallah wa atu zakata suka ba da zakka lahum ajruhum inda rabbihim suna da lada a wajen ubangijin su wala khawfun alaihim babu tsoro a tare da su a nan duniya wala hum yahzanuna ba sa tare kuma damuwan kuma ciki a lahirar duniya gaba ɗaya Allah ya kore riba sai mai gurbinsa da menene aiki na gari da tsaye da sallah da kuma ba da zarka wannan abubuwa guda uku ba mai yin sai mumi inda Allah ya ce wa inna Allah yi la da kafari a asim Allah baya son mai yawan kafirci a wajen ma'amala riba sai ya gaya ma abin da zai wanke wancan abu shine innal na amur suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na gari aiki ya zama salihun Allah ke karba idan kai aikin ba na gari bane Allah ba zai karba ba wa qamu salata sai zo tsaye da sallah tsaye da sallah tana da wahala ga mutum wanda Allah ke son da alkhairin sa shi ke daɗa da shi wajen aiki da sallah da tsayuwa a kanta da kiyaye da mutunta ta a kodiyar shi sannan wa aka zakata su ba da zakka ba za su ce ba muke ba ita zakka da Allah ya kawo a ƙarshen su tana magis talauci domin zakka idan ana yin tsakanin da Allah sai an nemi talaka a rasa samun Umar bin Abdulaziz ya tsaye da mutane akan hukuncin bari zakka sai da aka zo neman wa zai karɓi zakkan ma'ar an domin da mutane suna bari zakka za a nemi talakawa a rasa su abin ba ku zakka talauci dole da mutane har kai zuwa ga neman bashi in suka je neman bashi kuma ba su ci da ruwa bashi riba da yasa Allah ya yi cikin fasaji a kan abin da ya ciyarwa ciyarwa ciyarwa don mu gane ciyarwa can ta farko ita za ta tunkuɗe muna bala'in riba da ke nan gaba da Allah ya gama magana riba sai ki dawo da magana ciyarwa da kun fahimta yace wa atau zakata suka ba da zakka dan ta zama ta ɗaya da talauci daga ɗaɗinsa a wajen mutane Allah ta'ala ce lahum ajrum inda rabbi. ladar su inda suke wannan aiki tana wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala wala khawfun alaihim ba su da tsoro a kamun nasar a lahira wala hum ya bakin ciki in gida da suka duniya da duniya musu mun fahimci wannan sai Allah yake nuna mana muhimmancin taimaka maka nan. har yanzu magana da ba ta tare ba Allah ya ce wani muna magana a kan riba amma wata ƙila sai ayar gobe sai mu ƙara da insha Allah ta'ala Allah ya sanya mana albarka ta shafi da muka faɗi. Allah ya ji mana kuma gafarta mana da mu da iyayenmu da malamanmu da shugabanninmu Allah ya sanya mana albarka cikin rayuwarmu Allah shugabannin tsaro wanda suke kokari idan ke muka dini Allah Allah ka taimake su waɗanda ake cutarwa su kuma Allah ta'ala ka ba su nasara da ƙarfi a cikin cutar da ake masu a zaliman mutane su fitar da mutane a dazuka mu Allah shi da su Allah an mutu da mu daga abin da muke tsoron ka Allah ka ba mu zaman lafiya a kasar mu Allah ka ba mu zaman lafiya a kasar mu Allah ka sanya albarka su dukiyoyin mu wanda suke da damuwa suke da bukatar addini Allah ka biya musu bukatar da alkhairi mata masu ciki Allah ala ya saukar da su lafiya marasa lafiya mu suke kwanci a cikin da gidaje mara Allah ala ba su lafiya yayan mu suka kangare suke shaye-shaye suke yawon banga Allah ka dawo da su zuwa ga hanya madaliciya Allah ka inganta mana rayuwar ƴaƴanmu Allah ka inganta mana rayuwarsu Allah ka ba mu shugabannin mu dawo yi mana adalci ko kuma Allah ka ba mu yi masu da'a subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين